a shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummarsu a wannan mako dandali ya yi babban kamu domin kuwa alewace lewace irin ta da mun samu bakuncin mrs muji makiyanjola ta ce yar jarida da ta yi aiki a wancan lokaci za ta kuma ba mu labari irin gwagwarmayar da aka fuskanta a yayin da ake aiki a gidan talabijin na nta ga yadda hiyarmu ta kasance da ita. rayuwa na na son aikin rubuce aikin karatu a makaranta na fi son history da su literature kuma a lokacin akwai kullum nike ina gan jarida an bani koma ba abinci zan ni karanta kuma novels books haka karatu dai haka kurum masu. so. Ma yi cewa kin yi gadon eh, aikin jarida ne ko me? kin yi gadon aikin jarida ne ko ko kawai karantu kawai karantu karantu nan dai hmm. na gani um, su na sun taimake ni hmm. ah, kana birthday ne kana wani abu ne babana zai baka littafi wanda za ka karanta kuma ka karanta kuma zai zo kuma tambayoyi iri-iri kasancewar ke mace kuma wacce ta yi aikin jarida idan aka ji moji an san za ta kawo eh, labari da ya bambanta da eh, reporters mhm. ya aka yi kika ciri wannan suna to ni da a rayuwa na komai da nake yi na sa duk zuciya na in sa duk abin da Allah ya bani hmm. in sa because a cikin mu masu aikin jarida kullum ana ce su maza aikin maza ne ba aikin mata ba ne to kuma da ni zan tashi a gurin aiki nan na san dai duk abin da su mazan suke yi ina so ni fi su ne nawa to abin da ya sa kenan kowane bit nake na san da shi ne thank you <laughs> shi nake yi na sa kaina ni research san kuma abin da mutane suke so su ji ba wai karya ba gaskiyan za a gaya musu kuma da na fara nuna ta um, labari akan lafiya ya zama min dole kan ne karya kan ne sa wani zuma ya kam labari a yadda yake da zai taimake mutane particularly matanmu da yaranmu a san yadda haka ne ya kamata mu nema lafiyan jiki a harka ta mhm, jarida mhm. wani rahoto ne kika yi da idan kika kalli rahoton zaki ce kai na ji daɗi da ne wannan rahoto a zamanin da kike wai wai akwai da yawa <laughs> da yawa um, akwai wani lokaci a abuja mm. uh, su matanmu sun sha wahala akan kerosene mm. ko an je an sa kerosene an sa wani abu ne in suka ba no in suna girki haka mm. o za su fara girki sai ki in an sa wuta sai ya tashi su jiki mm. wannan rahoto kullum in na gani in na tuna yadda allah ya tabake ni mm. gwamnati ya zo su matan ma waɗansu a cikinsu sun rasu waɗansu kuma suna da irin ah, cuta da ya kone da government na da ba za su iya su biya kudin asibiti ba to da na sa wannan report mutane suka zo suka tarike su akwai wani akwai wani kuma um, da yawa kam um, a lokacin da aka yi bom a un house su da ba su rasu ba suna neman jini mm-hmm. da na kira da na yi rahoton nan wallahi mutane ko ina rahoton ya yi tasiri so akwai wannan kuma iri-iri da um, to um, a cikin aiki na jarida wani kin taɓa tsantan kanki a um, watakila za ki rahoto uh, aka kawo miki hari ko aka tsorata ki har kika ji tsoro hmm, ni kan bani tsoron kowa sai Allah eh, amma da eh, haka akwai wani rahoto da na yi na ji sun mutanen chinese sun kawo wani magani cuta ma yara na yi report a lagos na san an zuwa <clears throat> an same ni cewar za a bani kudi kan nisa report din amma ni ba ruwana da wannan because it has to do with life so sai na sa report sai na gani ana ta bina ana ta mun waya ce za a kashe ni da mai da mai da mai ta amma after a while ya ta amma dan yin jin firkici lokacin da na je ai ba da bacci sosai <laughs> ba ka san ki mutu <laughs> ta mutuwa dai dole amma aha so kuma in ba wai kina kina da rai ba ba za ki iya ki kara sa da aikin da kike yi so wannan dai kuma akwai wadansu da ba zan iya tunawa ba to kin ce ba kya tsoro mm. ya aka yi kika lakanci rashin tsoron nan tun da kin ga a nan Najeriya mm. yawanci mata akan dan tauye su mm-hmm. ni dai na zan ma Allah godiya irin zuciya da ya bani kuma bayan haka iyayena sun taimaka babana da uwana Allah dai ba su Um, they are both done rahama amma a gaskiya su suka sa ba ni tsoro sun ki goyon baya sun ba ni goyon baya to da na fara aikin kuma da na yi aure ga mai gida na kuma shi ma ya bani goyon baya an kuma mutane suka gani yadda za su zo za mu ji sannu aikin nan da kike yi allah ba da lada mai duk abin da ya sa kenan abin ya zama min a way of life idan aka ce moji mhm. makin jala mhm. kuma gashi tana hausa ai na aka haifi ta ina ta tashi <laughs> to an <laughs> gasken ni aihuwan jos hmm. kuma na yi makaranta a kano na primary school eh, <laughs> na yi primary school a kano na yi kuma na gama primary school a zaria hmm. sannan kuma secondary school na je uh, kaduna hmm. na secondary school na dawo kuma na zo buk to do diploma to kullum kuma na kano me nisan zangon karatu me zangon karatu um, i have a degree uh, from um, an american university amma first karatu a university any university environment was at buk mm, eh, <laughs> eh, kuma i have a postgraduate diploma and um, ina ta to i'm trying to do a masters but aiki ya man ga wata tambaya kafin in manta kin yi suna a aiki na jarida shin ya dan jarida zai tantance um, aikinsa da kuma ma'amala da 'yan siyasa tunda akwai lokuta da aka ga kin yi jiki da mai ɗakin shugaban ƙasa zamanin jonathan ya kika tantance wannan kika kare sunanki daga gurɓacewa kar a ce ah wannan kin san idan dan jarida ya magana mm. authority ne mm. ya kina kare kanki to abin da nayi duk lokacin da sa muna tare da su i never for one day mm. lost my sense of professionalism kuma i'm not ni ba politician bane kullum nike giya musu ni ba politician bane ni journalist ne amma tun da allah ya sa aka sa ni wannan aiki na yi yadda ya kamata with the ethics in place and ensuring that ba ni son uniform ba za ka je ni ko ki je ni ina ce pdp ba ruwana aiki na zo na yi amma hakan bai ke dan samu kalubale daga wajen al'umma na gan a ga cewa an wani bata koma pdp ba to a wani lokaci su waɗansu parties sai su ce moji muna so ki taimaka ma mamu a wannan um, report but um, anti-pdp sai na gaya musu na cewa a journalist is a friend to all politicians wato my political party is ajib any government in power and all other things that are happening around us. So I don't think it's right. I have to say this in English. You have, um, I don't think it's right for anybody to stereotype a journalist to a particular political party. Your, I don't own a media house, so anywhere my media boss decides to send me, that's where I'll go and I'll try to excel. So that's what happened. Um, th- there's a baggage actually because uh, if you have a friend there, it's assumed that because your friend is there. But I have friends in every political party. To zaki shawara zaki mm-hmm. Shin ya ɗan jarida zai fitar da kansa mm. daga um, karkata ga mm-hmm. wata jam'iyya. Abin da zan gaya ma masu jarida shine kowane aiki kowane coverage zaki je za ka je kar ka zo ka sa rihote ka rubuta abin da bai faru ba bayan haka ba kuma ka zo kana sa zuciya kana sa zuma abin da bai mm. faru ka ce ya faru mm. ba ruwanka aiki ne ka je ka yi ka gama aikin ka ka bari domin yau kana nan a wannan bit gobe editor mai sai ka je wani canza maka beat don haka gaskiya gaskiya da bincike shine aikinmu mu je mu yi allah taimaka to madalla da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria